A yanzu haka dai hukumar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Niger Najeriya na can ta fara gudanar da bincike akan auren wani dattijo ɗan kimanin shekaru 61 mai suna Alhaji Yakubu Umar mai nasara da ke zaune a garin Lafai da kuma wata yarinya da aka ce tana da ƙarancin shekaru. Kafofin sadarwa na zamani ne dai suka fara baza labarin wannan aure da suka ce yarinyar mai suna Adama Ahmadu ‘yar shekaru goma sha biyar ce, to amma iyayen yarinyar sun ce shekarunta ashirin da watanni goma sha ɗaya. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Niger. Ta ce suna da labarin auren kuma tuni suka fara gudanar da bincike a kai. in yarinya ba ta kai ba kaga akwai illoli da yawa banda ma dokan da ke kasa wanda dole kuma akwai doka dole za a yi amfani da shi. Na to yanzu idan yarinyar ba ta kai ba ko kuma binciken ku ya gano dai akwai illa cikin lamarin me za ku yi? In yarinya ba ta kai shekaru ba ai to kaga gani bisa kan dokan ma ai dama babu ma auren a daga farko ma. To na yi tattaki zuwa garin na Lafai inda na samu angon cikin yanayi na farin ciki, to amma ya ce yawan surutan da ake yi mashi akan auren a sakamakon yayata labarin ta kafofin sadarwar zamanin sun fara isar shi. Masu fadi haka duka suna gama duniya. Na farko sakamakona da su sai da abin da suke fadi wanda ba daidai ba ba su sani ba ba su kira ni ba ba su zo wajana ba suna fadin gaibu ni dai auren yarinya wanga yanda iyaye suka gaya min ba yarinya ba a wajena aure biyu ta yi an ce ni ne zan zama na uku na ce na so abina Ko da yake ƙoƙarin zantawa da wannan amarya da aka biya sadakinta naira dubu ɗari uku ya ci tura, domin kuwa an ce ba ta kusa, amma na samu zantawa da babban yayansu Usman Umar Diko, wanda kuma shine ne ba da auren. To, muna da shakku dai na farko da ba za mu kai ta aure na farko ba. In kuma akwai wani shakku wani ɗan uwanmu ba zai ji ta zama bazaura kuma ya sake zo ya nema ba. Duk da yake shekarunta ya wuce yanda aka ta Akwai tayu kila wasu ko masu kare haƙƙin kare yara da sauransu su zo kuna da hujjoji da za ku ba su wanda za ku kare kanku eh to ai hujja ma ya bayyana tunda an mata aure na farko an sake an yi na biyu shine na uku wani hujja za a bada To komi malamai ke cewa a kan lamarin, Dr. Umar Faruk Abdullahi, babban darakta ne a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Naija. Yarinya ta haura shekara ashirin, wannan sun faɗi iya abin da suka zanu suka haife ta. Amma ko da ta tsaya a kan iya shekara goma sha biyar ɗin ne, mu a tsarin musulunci mun gamsu da haka kuma ana aurar da yarinya musulma ƙasa da ma shekara goma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.